In that case, I think we should postpone this meeting. Why? Just because I lost one of my four wives? Even if it is you that died, this meeting will still go on. Ana iya kirkira cuta a sakata a cikin al'umma. Da zarar al'umma sun fara mutuwa, sai gwamnati ta yi yunkurin kai ɗauki. Sannan waɗanda suka kirkira cuta su fara sai da ta. Ai ta narka kuɗi ana yin maganin cuta. wannan wani salo ne da ana mala ndc za ka kai ni nawa za ki ga wani mota ashkalo da baɗin tintat ki shiga ciki oga ce a kai yan sanda za su kama mi yanzu amma kar ki damu Kwaska is the most wanted notorious criminal in the country. One week, Bukamu Kwaska. The police, SSS, DSS, NIA. Inshallah. Never All this inshallah. But inshallah nake Bukamu Kwaska. Kwaska kuma? Bam ya sake tashi. I know. Maiduguri. Wannan aikin buratai ne ba namu ba. This is none of our business. Yes. No. No. A jama'a masu kallon mu muna biye da 'yan zanga-zanga da suke tafe a hanyar gidan gwamnati domin nuna manufansu. Musamman aka yi duba da girman malamin da kwaska ya hallaka. Bisa ga dukkan alamu, idan gwamnati bata kamo kwaska ta hukunta shi ba, zanga-zanga zai ci gaba da wuka. kuna gidan gwamna gwaska ya shiga gidan gwamna ya yi abin da ya ga dama kuna tare da minista wasu ka shiga gidan minista ya yashe ta yi mata karkab look you have made the mistake mutum daya mutum daya ga gare ku wasu ya zama spirit ne ka san ina son ka ki kwantar da hankalinki ka da samun son ka a cikin zuciya amma lokuta lokuta ba ka zuwa ban ruwa kin mun a rayuwa zan daga mutuwar ki zuwa wani lokaci to sai yaushe sai na miki ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ina mai tabbatar muku da cewa gwaska ba mutumin kirki ba ne ɗan ta'adda ne duk wani malami da baya tsoron Allah to ba malami ba ne gwaska ya kai matsayin da duk wani ɗan sanda a cikin ku shi waska in kana tunanin sa a matsayin dan karamin kwaro ya wuce nan in kana tunanin sa a matsayin dan karamin bera ya wuce nan in kana tunanin sa dan karamin zaki ya wuce nan waska zaki ne kuma in karamin da ka na masu tarko da nuka kama shi a an kare yake yana amfani da kwakwalwarsa sunana gwaska sunana gwaska i will kill you right now idan kamun karya ina gaskiyar take ko shoot Waska na kama gwaska a yanzu haka yana hannunmu. Kamar DSP Abu Sarki ko? congratulations fa mun samu labarin cewa kun kama waska waska